إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da gabatar da tafsirin ƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a nan maktaba ta masjidin salafiya nan unguwar jigwal garin biyu jihar borno a muna yinin a sa yinin lahadi ko yinin goma sha bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin na boko yau yinin nawa yinin goma ga watar biyar ko watar mai ko mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cicin Aa muna nan a cikin suratun ra'adi a jiya mun karanta aya ta talatin da ɗaya wanda yau a kanta za mu tashi insha Allah walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu sai dai kafin nan akwai tambaya guda ɗaya mai tambayar shi ma ya tura tambaya ce kai tsaye ta waya ya ce suna bibiyan wannan shiri a gidan rediyo na progress shine shi tambayar sa shin ya halatta ne mutane guda biyu su shiga ban daki a lokaci daya a ina jin shine tambaya mutane biyu su shiga ban daki a lokaci daya amsar wannan tambayar e ya danganta da mutane in ma'aurata ne guda biyu mace da mijinta suna iya shiga ban daki a lokaci daya su yi wanka don hadisin da na aisha take cewa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu sulu ana wa rasulullahi min ina'in wahid na kasance ni da annabi muna wanka a akushi guda daya take cewa takhtalifu aidina fihi min al-janaba hannunmu yana sabani a ciki daga wankar janaba don haka ya halatta mace da mijinta yi wankar janaba a lokaci da imamu nasa'i cikin sunan nasa'i ya yi babi ya kawo mata daban-daban cikin mata annabi da suka yi wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda wannan shi ya sa shan ahmad abuwa cikin littafinsa haza halal wa haza haram yake mayar da martani ga wayanda suke cewa bai halatta miji ya kalli tsiraicin matarsa ko mace ta kalli tsiraicin mijinta ba tunda da hadisin da umu na aisha ta suka yi wanka tare da annabi tsirara kuma akwai ka'ida duk abinda musulunci ya halatta wa mutum to an halatta masa ya kalli abin ah, amma kuma kamar ah, namiji da namiji su shiga ban daki lokaci daya ko mace da mace su shiga ban daki lokaci daya ko wanka ko wani abu wannan bai halatta ba an gane ko wannan bai halatta ba haka nan mutum ko da shi ɗaya ne zai shiga ban daki hadisi ya ce ma ya buya don annabi ya ce idza da azukum al fal falyastatir idan ɗayan ku ya zo bayan gida ya sutur har ma a wani hadisi yake idza taqawwata ar-rajulan falyatawarra kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatha fa inna Allah yamqutu ala zalika idan mutane biyu za su yi bayan gida lokaci daya kowannen su ya bace daga dan uwansa kada su yi hira kuma ko da sun bace wannan yana ban daki wannan yana ban daki akwai katanga tsakani ba sa ganin juna فضد عقب ولا يتحدث ثلاث بجلال الإيمان فإن الله ينقص على ذلك ألا ينقشي ده وذلك فإذا كيف أعلم السيكة جاوبنا آية الزام تاشي أكنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد وبنجد تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى wannan ajiya mun fassara wannan gabar ma'anar wannan gabar da akwai wata littafi walau anna qur'anan da akwai wani abun karantawa a nan ba Alƙur'ani na hannunmu yake nufi ba don ƙur'ani daga qara'a yaqra'u ne qira'atan qur'anan ya ce qur'anan abin karantawa da akwai wani abun da za a karanta a duniya wanda abin ya an karanta sun yi rabbi iljibal za a tafiyar da duwatsu su zama gari don an karanta shi au qudda abin ko a tsantsaga a da a yayyanka kasa da shi au kulli bihi al-mauta ko kuma abin in an karanta za a yi magana da gawa ma'ana gawa zai tashi da akwai abin da a duniya yake da wannan matsayin to da Allah zai ba wa alqur'ani da akwai abin da da dan uwanka ya mutu in ka karanta zai tashi da Allah ya yi abin to Qur'ani ne za ka karanta ya tashi amma Allah bai yi abin ba da akwai abin da Allah zai saukar a duniya wanda ga wani tsauni dutsen walama ne dutsen ina ne wanda in ka karanta dutsen zai zama label to da zai zama alqur'ani da akwai abin da zaka yanke kasa ko ka karanta kawai sai a gari jiya a wurin ko a ga bohal a wurin ko ko kana karantawa yanzu a Najeriya sai da zan ka China ko a Dubai qutti bihi al-ardu a yanda tazarar tafiya da tsinci kanka a wurin to da wannan ya zama alqur'ani ne da muke karantawa amma ina ballillahi al-amru jami'a al'amarin wani ya mutu a tayar da shi a hannun Allah yake qur'ani baya tayarwa al'amarin yanke tazarar tafiya a hannun Allah yake bal lillahi al'amru jami'a al'amarin a kashe a raya a hannun Allah ya shi sa ka dobi bakara suratul bakara sai ka ga rukunan mutane wajen hudu zuwa biyar wanda Allah ya kashe su kuma ya tashe su kafin ranar alkiyama a bakara kadai in ka shiga sai ka samu hudu zuwa biyar na farko a bakara su ne yahudawa wa qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun lokacin da yahudawa suka ce ba za mu taba imani da kai ba kai annabi Musa alaihi salam hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah ido da ido in kana so mu imani da kai don girman maganar sai Allah ta fa kadar kuma sa'ika sai tsawa ya buge wa an tantan to me ya nuna tsawa ta buge su ana mutuwa ake nufi sai Allah ta sun ba aslakum min ba'di maut suna mutuwa sai Allah ya tashe su ya ce to ba na so rashin kuma kaga nan ya kace su ya tashe su ba wani abu ne aka karanta ba Allah ne da kansa ya tashe su na biyu shi ma fil a cikin suratul baqara tun a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala yake cewa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa wa huz'a qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin gawa ne aka zo da shi ana neman waye kashe shi sai da musa ta ku yanka saniya an kai ruwa rana amma daga ba an kawo ruwan inuwa an yi yanka ne fa zaba huwa ha wa ma kadu ya fa'alu fa qul nadribuhu bi ba'dih sai annabi Musa ya ce Allah ya ce ku ɗauki wani abu na jikin shanun ku bugi ga nan wasu ce harshen sa wasu ce jelar sa amma Allah bai faɗi wani wuri ba ka zali da yake Allah mota aka ɗauki wannan ɓangaren aka bugi gawan sai ya tashi ya zauna sai ya guda da tambaya ne za ka ce eh me tambayar ku tambayar mu waye kashe ka sai ta wani gashi nan ko shi ya kai karan ba yana nema a biya da biya sai ta wani ne ya kashe sai sai kwanciya ya mutu kaga wuri na biyu a matsayi da Allah ya kashe ya jaya wuri na uku sure wasu mutane ne a wani gari wanda ruwaya ya zo biyu wata ruwaya na cewa sun ji labari 'yan ta'adda za su kawo musu farmaki to madadin su kasa su tsare su ɗau gora sai suka ce za su gudu za su yi gudu jira, a hanyar su ta gudu sai matsala ya faru an gane ko a hanyar su ta gudu sai matsala ta faru akwai wurin zama mutum ɗaya ne to bayan a hanyar su ta gudu sai allah ya kashe su an gane ko wasu kuma suka ce a'a annoba ne ta barke a garin ta san ya annoba ya barke ba a kaura sai suka tashi wa za su kaura sai Allah ya kashe su su ne suka zo faɗin Allah madaukakin sarki alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum sun fita wa hum uluf ya ce alaf dubunnai uluf ya ce alaf yawa sun sa wasu malamai suka ce sun kai dubu arba'in Sun suka fita gudun hijira da Allah ta kuma sai ta ake suka mutu fa ahyanu sai ta je sai ta gudun ku zai tsira ta kuma ku koma gida ko doka da bayan ku sai tsare rayuwar koma gida <laughs> sai suka koma gida suka zauna wannan na nawa kenan na hudu ko na uku fa a sa'ida ga mutum da shanu da aka yanka aka buge shi ta sai na uku shi da wani sai na hudu alamtara hmm, mu bar alamtara au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha famatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam yau qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin فانظر إلى طعامك وشرابك ta sanda. wanzur ila imarika walin naj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in mutum ne ya da dan jakinsa ya zo wani gari sai ga ga wasu ɗan ta'adda kakannin boko haram sun zo sun kashe yan garin gaba ɗaya, da dattijo da dattijuwa da saurayi da budurwa da yara har da jarirai gaba ɗaya garin an kashe su sai wannan mai jakin ya tsaya ya yi kwafa sai ta anna yuhri hadhihi Allah ba da mawtiha ta yaya za ta Allah zai rayar da wayannan bayan mutuwarsu sai Allah ce to shi ne kwamen da ka yi fa a amatahu mi mi'ata amin sai Allah ya kashe shi na shekara ɗari. 100 thumma ba'atha sai Allah ya tashe shi yana tafansa sai aka ce da shi kam labista kai Eh, shekara nauka yace yawan awa da yau, ina ga yini ne ko rabi yini sai ta balla din sami ata ani shekara da kai fanzur ila ta'amika kalli abincinka wa sharabika da abin shanka lam yatasanna bai canza ba in ma ya zo da wani abu mai dimi shekara ɗari din ɗimin bai sani ba lam ya tasanna wanzur ila himarika kalli jakinka wale na ji alaka ayatul lisan sai aka wanzuru ila lisan shi aka fara tayaro aka ce kalli kashin jakin ka sai ga wani kashi ne ya rage guda ɗaya yayi fari kai fa din shi zuwa ya za motsa ta sai ga kashi yana motsi thumma nafsu halahma sana mun fatar da ita da nama falan mata bayyana lahu da ya gane gaskiya kala sai ce a'lamu na yarda anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan dukkan ku. to idan mun dubi wani mun samu hudu wayanda Allah ya kashe ya tayar sai na biyar na biyar din ba mutane ba ne wa idh qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا wa'alam Allah Allah azizun hakim annabi ibrahim ce ya Allah nuna min yaya kake rayar da matattu Allah ce dan baka yi imani ba sai ce ah na yi imani mana sai dai kawai don zuciya ta ta sai Allah ya ce ya nemi tsuntsaye guda hudu fa khudh arba'atan min al tayr ka nemi tsuntsaye guda hudu fa surhunna ilayka ka karkato su zuwa gare ka ka kalle su sosai don me ake so ya kalle sosai don kar in an zo an tashe su ya ce akwai bambanci ya kare musu kallo misali ka ce ya ɗauki tattabara guda ɗaya da jamage guda ɗaya da hankaka guda ɗaya da barbela guda ɗaya suna arba aka nuna tsaye misali muka shi nan sai aka ce to ya yanka da ya tashi yankan aka ce kawo ƙwarya ya yanka su ya tara jinin a ƙwarya ɗaya kan ya ajiye jinin a gefe ya garwa ya jinin ya fige gashin ya fige gasun su hudu ya tara a ƙwarya ɗaya su ma ya jagwalgwala su a ƙwarya ɗaya kamuna da ƙwarya biyu sannan kuma kowanne ya ɗauki nama ya yanka ƙanana yadda ake yanka salat ya yanka naman ƙanana da tsuntsayen nan guda hudu su ma ya ware ƙwarya ɗaya ya garwaya su ka an samu ƙwarya hudu sai aka ce to ya ɗibi jinin ya zuba a kan gashin ya ɗibi namu da ya yanka ya sa a kan gashin sai ya kwaɗa su kamar falal ya kwaɗa su a wuri ɗaya kai ɗin suka rage guda hudu sai aka ce ya rage a gudansu. sai aka ce to ya kasa wannan abin da ya yi kwaɗan su ɗin gida hudu eh, don yake cewa sun maj'al ala kulli jabalin min hunna juz'a akwai manyan tsaunuka guda hudu aka ce kasa hudu da ya ɗibi kashi ɗaya sa kan wancan tsaunin kashi ɗaya kan wancan tsaunin wancan haka kashi hudu kayuka hudu suke wurin to madu kukunna Allah ta ka kira sun tsayen ka gani ya ya tuna ka tsaye ya ce na ka za su zo da gaggawa misali sai ya ce halallaka gashin halallaka na kan wannan tsauni da na kasu tashi su fira su a sama a wuri ɗaya tsokokin su fire jinin su nan da na sai da halalaka ta hannu barbela nan da na ita ma ta taso ta hannu sai suka zo su hudu wurin shi amma babu mai babu kai idan halalaka ya matso za a samu da kan barbela sai ba sai barbela ya zo don ka sani kira ranar kiyama za a samu confuse kan ranka ya fita a gangan da kirfir auna <laughs> don ka zaba da yi confuse ba sun bari umar da ya ci da sa'ayi wa alam an da laha aziz mutum misalai biyar katal daga bakara in ka ji wasu surori za ka samu wanda ya nuna ballin layi al'amuri al'amarin kashewa da rayarwa yana hannun allah ne gaba ɗaya ballin layi al'amuri da biya Allah ta afalam yayi asil ladina amanu allau ya sha'ullahu lahadan nasa jami'a kalmar ya yi asi a nan shi ne yana da ma'anoni guda hudu ma'anan farko afalam ya yi asin ladina amanu ya yi asanan ya tabbayyan shine afalam ya tabbayyan afalam ya tabbayyan lillazina amanu shin Allah bai bayyana wayanda suka yi imani ba An ya sha Allah da Allah ya so la nasa jami'a da ya shirya da mutane gaba daya yayi asanan kenan ya tabayyan a ruwaya aufi daga Abdullahi ibn Abbas haka ikrima eh, yana karantawa ma mai tabayyani lalina amanu An ya sha Allah la nasa jami'a madadin yayi asai karaka da ya tabayyan har ma ikrima e, e, e, yake cewa a zunnul katib kataba hawa huwa na'is ina tsammanin mai rubutawa ya rubuta yana gengedi ne madadin yayi asta ya rubuta ya tabayyana ba ba ba za mu gaskata yana barci ba tun da shi alqur'ani inna nahnu na zikira wa inna lahu lahafizun saboda haka yayi as shine ya bayyana. wannan shine maganar mujahid da ikrima da abi malik da bukatin cewa a ya yi afalan yayi a afalan ya bayyana. shin Allah bai bayyana wa wayanda suka yi imani ba da Allah ya so ya shirya da mutane gaba daya eh Allah ya bayyana mana mu ma. tunda Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ne ya shiryar da wanda ya so man yahdihi Allah fala mudilla saboda haka akwai inda Allah ya ce da Allah ya so la nasa jami'a ta ya shirye da mutane da ba, wannan ganin daman Allah ne ya shiga gidan azara ya musuluntar da dan azara annabi Ibrahim Allah ya musuluntar da annabi Ibrahim ya zama musulmin Allah akwai layin wuta annabi Ibrahim ya zama musulmin Allah kuma annabin Allah kuma khalilin Allah babansa kuma ya zama kafi Allah insha Allah la hadan nasa jami'a da Allah ya so da ya shiryar da mutane gaba ka dubi Abu Talib duk guduma wanda ya ba musulunci amma Allah bai ba shirya ba bai musulunta ba inna Allah ya sha Allahu la hadan nas jami'a da Allah ya so da ya shirya da mutanen duniya gaba daya Fasara ta biyu na afalam yayi asil ladina amanu shine afalam ya'lamil ladina amanu shin wayanda suka yi imani ba su sani ba na ɗazu ya tabayyana bai bayyana gare su ba nan kuma shin waɗanda suka yi imani ba su sani ba shi ne ruwayar ibn abi talha daga ibn abbas shi ne magana alhassan da katada da ibn zai ibn kutaiba ya ce eh, lugar mutanen naka naka'u, naka'i in sun ta ya yi afsina ya halak shi yasa mawaƙi ka ce a ƙolu lahun bi ya idh ya ni alam tai asu anni ibnu faris zahdami eh, eh, ma'ana alamtai tai asu shine alamta alamu. fassara ta uku a falam yayi asul ladina amanu anan ah, ma'anarsa karye isan ladina amanu an yi hadu wahidan asalin zancen a falam yayi asul ladina amanu yana nuna wayanda suka yi imani sun yanke tsammani su kam ba su isa su shirya da mutum ɗaya ba walakin Allah ya hadi man ya sha sai dai Allah ne zai shirya da wanda ya ma'ana babu wanda za a ce wai iya wa'azinsa zai shirya da mutane in iya wa'azi ka ga annabi nuhu iya wa'azi annabi nuhu annabin Allah ne mai fasaha da basira duk iya wa'azinka ba kai annabi nuhu duk iya nacinka na wa'azi ba kai annabi nuhu ba don annabi nuhu don naɗi shekara 950 ya yi wa'azi kuma shekara 950 kan kullum sai ya yi wa'azi kala hudu kullum sai ya yi wa'azi kala hudu rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara kullum sai ya yi wa'azin dare kullum sai ya yi wa'azin rana kuma a kullum din kuma da daddaren sai ya yi kala biyu da ranar sai ya yi kala biyu da daddare zai wa'azi kala ɗaya a bayyane kala ɗaya a ɓoye da rana ma kala ɗaya a bayyane kala ɗaya a ɓoye rabbi inni da autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asghartu lahum israra amma duk da haka shekara ɗari tara da hamsin ɗin nan wa'inda suka yi imani ba su kai mutum hamsin ba kaga wannan ya nuna haka wani kwayo za ka kana wa'azi ta musulantar da mutum dubu to wannan ba kai ka musuluntar ba Allah ne shirye da su don da yawa wani ba wa'azin ka ne ma ya musuluntar da shi ba sai ta mafarki yana ta sallah sai ta kai abu ya isa haka <laughs> sai zai musulunta sai dai sai ta musulun amma Allah ne yake shirye ba su Abu Jahal su Abu Lahab su Ubay ibn Khalaf amma ne ba su taba jin wa'azin Annabi ba sun shaji har ma suke cewa asabirin awwali kana ganin kai ka ji annabi iya wa'azi ne ta tafi wanda har wa'azzalo sun ya yi musu wa'azi suna cewa inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nusrika bi rabbina ahada وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين to shi ne kenan a fana ne ya asin lazi na amanu allah ya sha allah la hada nasu da biyu shi ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi naci sai ya musuluntar da babban su abu talib ya yi ta bata kalmar shahada kun la ilaha illallah kalima o na laka bi hadin da allah amma haka ya ce yi haƙuri ya muhammadu don ga su abu lahab suna ta a targaba an millati ibrahim an millati abdul haka ya ce yi haƙuri da na karba na sai na karba za ka yi farin ciki amma yi haƙuri za mu mutu a kan addini mu na gargajiya annabi ya tashi hankalinsa a tashi Allah ya ce dama ya haka lamar ya yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha fa yamu da yake jinya ɗansa annabi yana ba wa kalmar shahada ɗaya ya kalli babansa ya kalli annabi to baban sai ce ɗana adi abal kasim ka bi baban gasin mu din ma kan garewa muka yi sai yake da gaskiya sai dai ya karɓi kalmar shahada annabi ya miƙe yana alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar na gode Allah da ya tsere da shi daga wuta ga habibin annabi jinin annabi babban annabi ya iya karɓi kalma ga bayahude dan bayahude ya karɓi to shi da ke da amfani da ya yi da zai na amanu Allah ya sha'u Allah la hadan nasa jami'a da Allah ya so da Allah ya shirya da mutanen duniya gaba daya amma wannan shari'a yana hannun Allah shi yasa karka zo ka ce to kai kai ta musu wa'azi ba su yi imani ba bari ka fara musu ruwan kaulasa da ruwan tsinuwa eh ka ce duk wa'azin da na musu duk bayanin da ne to kai wani bayani ka iya ka kai annabi ya bayani amma ba duk da haka suna jifar sama da dutse annabi na ta Allah ka shirya da su ba su ba Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun saboda karkace na sha wahala na yi ta musu wa'azi eh, ka san irin wannan shirmen boko haram suka dauka ah, sun zo wani wa'azin su ne grafin suka yi na shekara biyar shida sun zai ce to ba hujja yanzu an isar wa kowa hujja saura ya yi wai yanzu a shekara biyar shida wai eh, su yi bayani usulun salasa kitabu tauhidi wane ne wane ne wai shi ke nan uzuri ya tsare to annabi nuhu fa shekara 950 yana wa'azi shi muhammad yusuf din kenan ya ji annabi nuhu iya wa'azi annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 23 yayi yana wa'azi wasu ba su kalmi musulunci ba sai da ya rasu saboda haka shi wa'azi kai fama za ka riga yi ba ce kawai don ka yi wa'azi ba karba maka ne ka bude bindiga ka wa ɗauko ake eh, eh, ka kana bude musu kai ɗin ma da kiki ne za ka yi ta wa'azi wani in bai fahimta yau ba zai fahimta gobe yanzu ka dubi su abu su fiyan nan har yarsa annabi ya aure sai da annabi ya shekara ashirin da ɗaya yana da'awa kafin abu su fiyan ya musulunta shekara ashirin da ɗaya shekara fatu maka wasu kafiran masu da annabi ya kira su a dare dare wa wane kai ba dai ka gane karatu amma dai karatu kai ruwa na da yi ta yaki mu ta yaki ka ga mun ga kai ya gure mana ka karba sai ce to gaskiya ne bari a karba haka aka yi wasu ma da annabi ya fato maka raƙuma ya ta basu sai tajiri ne ko mai kuɗi ne sai annabi ya ba su kyautar raƙuma ɗari ɗari biyu ɗari biyar kamar yau a ce ga wasu musulmai suna mutuwa da talauci sashen sarki musulmi ya tsoki rakuma ɗari ko ɗari biyar ya ba wa rochas ai sai an samu masu zuga ko sashen rochas mai kuɗi an ga siyasar da awa kenan jama'a sai ga wani an ba shi kuma sai musulmi shi musulmi musulunci yar siyasa yawon in ka ga musulunci ta ɗau makami a zamanin annabi ɗauka mata makamin a kai ta ɗauka don ta kare kanta amma ita ba addinin ɗaukan makami ba ba addinin kashe mutane ba ba addinin ta'asa da ta'addanci ba shi yasa ga tabile da suka kai za su yi ta'addanci ahlus sunna da duk musulman kirki ba su goyi bayan su ba da shi'a ta tarihi za su yi ta'addanci ahlus sunna da musulman ba su goyi bayan su ba da boko nan suka ce sai za su yi ta'addanci ahli suna da musulmai ba su goyi bayan su ba shi yasa duk wayannan kungiyoyi babu wayanda ba su kashe malaman ahli suna ba ta ahli suna ba ta yi da ta'addanci da kashe al'umma ba shi yasa kai wa'azi ne nan ka shari'a kuma ta Allah haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karshen suratul ghashiya fa zakkar kai kai wa'azi inna ma anta muzakkir kai fa aikin ka shi shine kai wa lasta alaihim bi musayyirin kai akan su ba za ka tafura ka ce dole sai an karbi wa in kai wa'azi illa man walla sai dai wanda ya juya baya wa kafar ya kafirce to kai ka gama naka aikin wa zai karbi aikin kuma Allah fa yu'azzibuhu Allah sai Allah ya ba ka kashi Allah ne zai azabtar da shi al'azab al'akbar azaba mafi girma inda ce to ya Allah yau za ka azabtar da shi ba gaishe ba yana kama yana ta iskanci yana ta ta'asa a duniya ta Allah ce kwantar da hankalinka ai za a ɗauko shi a makara inna ilaina ya ba ku lallai gare mu za su komo za a dawo da su gare mu in sun zo kuma thumma inna alaina ya isamahum mu ne masu binciken ba kuma ba ba EFCC ba inna alaina hisaban hisabin su yana kan to shi yasa a falam yayi asil ladina amanu allau yasha'u Allah la hada an da Allah ya so da ya shirya da mutane gaba daya shi yasa don yau kaga kana kai shirya kaga wani baya kan shirya to ba dabarar ka ba sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah da ya shirya da kai kuma ka roƙe su sa ya kashe ka a kan wannan shirya ku rufe mana kofar nan waye tafi da ki ya a je a karɓuwa ga kullum ne la tudil miftaha ahadan wannan to shi ne kenan Allah baka wajen sarki ya nuna cewa shi ne da shirya shirya baya hannun kowa sai Allah a walam yayi asul ladina amanu allau ya sha Allahu lahadan nasu jami'a da Allah ya so da ya shiryar da mutanen duniya gaba daya wala yazalu allazina kafaru wayanda suka kafirta ba za su gushe ba tusibuhum zai rika samun su bima sana'u ta dalilin miyagun ayyukan da suke yi ƙari'atun ƙari'a zai rika samun su aw ta hullu qariban min dari ko ka wuce kusa da gidansu abu biyu ne Allah ya fara wala ya zalu ladina kafaru wa'anda suka kafirta ba za su gushe ba tusibuhum zai rika samun su kare atun kenan sai ma kari'a zai same su saboda abin da suke yi me kari'a kari'a akwai alƙari'a da alƙari'a wancan daban na ranar kiyama ƙari'a shi ne ke nan annazilatu shadida masifa mai tsanani ya sauko shi ne ƙari'a ma'ana babban masifa ya sauka babban masifa ya sauka yanzu abinda za ta kira babban masifa irin wannan rayuwar shi ne kamar ah, gobarar duwatsu irin wasu ƙasashe da za ta duwatsu na kama wuta na narkewa kamar kwanta ka wanda za a fasara shi da kariya kamar kafafin da Allah yake jarrabin su da mahaukaciyar iska shi ma za a ce masa kariya kamar kafafin da Allah yake jarrabin su da girgizar kasa har shi ma kariya ce kamar yau za mu yi mu fasara covid-19 din nan yana cikin kariya babbar masira wani da suka kafarta ba za su gushe ba zai rika shafansu bai ma sana'o eh to zona jikin gwamnan ba ma sun kowa shi na wayanda suka kafarta ba za su gushe ba to sai buhun bai ma sana'o tana samun su ta dalilin abin da suka aikata ƙari a babbar masifa ma'ana idan kafirai ba su gushe daga kafircinsu ba to fa babbar masifa zai rika sauka gare su kare a ta kawari a masifar za ta rika faruwa da su au ta hullu kariban min dari wannan ta hullu kariban min dari yana da fasarori guda fasarar farko ko masifar ta wuce kusa da gidansu ina fatan gane me masifar ta wuce kusa da gidansu girgizar kasar ya faru a ƙasarsu to sai buhun bi ma sana'u ƙari'a au ta hullu ƙariban min darin ko ya faru a ƙasashen da suke mai makota yanzu ko duk ƙasashen duniya da kake gani akwai ƙasashen da zamanin ebola ebola bai faru a ƙasarsu ba amma ya faru mai a ƙasashe makota kaga ƙari ajin au to sai ba sana'u a masifar ya faru a ƙasarsu au ta hullu ƙariban min darin ko ya faru a kusa da kasashensu yanzu lokacin ebola akwai wayanda to sai bombi ma sana o kare akwai wayanda wata hullu kariban min dare yanzu ko lokacin ebola ta shigo najeriya akwai jihohin da bai faru a kasar ba sai dai kawai ta hullu kariban min dare haka ne yanzu idan ka je irin kasashen turai da manyan kasashe da yi covid-19 ta yi barna akwai waɗanda ya faru a ƙasar su a garin su a jihar su a garin su masu to sai gombe masu sana hukariya akwai wanda ko suna ƙauye an gama cutar bai shiga ƙauyen su ba shi da ta hullu ban min dari ma'ana in Allah ya so masifar sai ya faru a inda kake in ya so kuma sai dai ku riga jin labarinsa a makoro akwai kasashen da yanzu masifar ba ta faru ba akwai kasashen da ta faru akwai jihohin da ba ta faru ba akwai jihohin da ta faru akwai jihohin da ba ta faru ba amma ana zirga su su ce ta faru <laughs> an gane ko to masifa bai faru a jihar ka ba in kana kokarin ka sa sai ta faru in kai wasa sai ta faru kuma ta kashe uwarka da ubanka ba fatan shari'a kake ba shi sa kar wani ta bari masifar ta faru mu kwashi kuɗi in Allah ya zo sai ta fara faruwa da kai da kake sharrin abu ko sai a ɗauke ta a makara sai wasu su su wanda ne saboda haka tabbas cutar akwai ta amma akwai masu zuta shi wanda ba haka ba saboda haka ba a fatan shafi, ba a fatan shafi, masifa ce ta faru to ana roƙon Allah ya yare masifa ne ya faru ana ɓoye ta ne ba wai ana tallata ta jama'a hankalin su ya tashi yanzu da yawa kawai da cutar ba cutar da yake kashe su yana zuwa asibiti ta ce an da ba corona ba sai ga jirgin ta iya dama ya zo tana ɗari da saba'in sai je ɗari biyu da saba'in rufe mana ƙofa na mun ba ta ke kaya ƙasar mana istamin kar a sake bude kofa ina kiɗin to kar a sake bude ko me shi ya zo kare bude ba aw ta hullu qariban min darihim nikan hatta ya'ti wa Allah har alƙawarin Allah ya inna Allah la yukhlifu al-mi'ad to shi ya sa wasu malamai suka ce to sai buhun bi ma sana'u qari'a shine masifar ta faru da su aw ta hullu qariban min darihim ko ya zo ina kusa da gidajensu wannan fassara farko fassara ta biyu ta hullu qariban min darihim kai annabi kana madina kafiran suna makka to kafircin da suke yi a makka kafin ya zama darul islam za ka rika zuwa qariban min darihim kusa da gidansu kana kafar maki a wasu garuka da suke kusa kusa kusa kusa da makka baka shigo ba hatta ya tiya amrullah Randa al'amarin Allah ya zo kuma za ka shigo har makka ɗin ka ci ta da yaƙi ina ba ta an gane sai yasa annabi ya rika kawo farmaki kusa kusa da makka daga shi ne ta hullu ƙariban min dare da ƙananan rundunoni hatta ya ji amurullah rana ɗaya ko zai fatu makka in mun fassara shi da annabi in mun fassara shi ko da masifu shi da wasu masifun za su rika faruwa ko a garinka ko garin da yake kusa da kai kafin al'amarin Allah na tashin kiyama ya zo a busa kaho kowa ya tashi in an busa kaho wannan kan kowane kasa a duniya zai shafe ta kowane adama zai shafe zai shafe A annabi ce lokacin da za a busa kaho wani ya kira wani cewa rijiyar gidansa ya kafe me shi yana ciki yana yace masa rijiyar shi ko yana baki rijiyar yana cewa fasashen fasashen sai a busa kaho to annabi ya ce da ya san ba zai sha ruwan ba ba zai ce ma a ya shi rijiyar da wancan ma ba zai shiga rijiyar ba zai ce bare su sujada abu zaka kun yana cikin sujada sai Allah madaukakin sarki yake cewa hatta ya ce har ya zo amrullahi al'amarin Allah wala ya za da zai na kafa rutu sai bumbi ma sana ko kare tun auta kullu kariban min dariki hatta ya ce wa eh, za ka riga ganin matsaloli yana faruwa Matsaloli na ba wai kafirai kaɗai zai shafa ba masu sabon Allah ne Allah zai turo bala'in da su sai ya shafi kowa yanzu ta bibiya covid-19 na ba musulmi ta fara kamawa ba ba musulmai ya fara kaiwa ba dama sabo ne yake kawo bala'i in ya zo kuma sai ya shafi kowa ko kaga in cutar ya zo ya kashe makocinka ta hulu kariban min dalil in ya kama ka ya kashe ka su tsari a tun kenan in kuma ya zo ya kaje wani makwabcin da kai bai taba gaba har sai ya kare to kai ma hatta ya ta wa abdullah in da kwanan ka ya kare amrul lahi kenan naka ya zo sai ka mutu da cutar da babu cutar za wato da yadda kake jin wani ya mutu wata rana kai ne ka mutu yadda kake faɗin labarin mutuwar wani to wanan nan wata rana zai zo ya faɗi labarin eh, eh, eh, kai ma wata rana za a faɗi labarin naka mutuwa kar abu wata rana kai ma za su a faɗi labarin naka mutu haka a rayuwar ba zan manta ba watanni kaɗan da suka wuce wani ya zo da gadon yayarsa da tarasu na raba musu shi kuma yau kwanaki kaɗan da ya wuce shi ko ya rasu shi kuma sai ga nan gaba kaɗan an zo da nasa gadon mun raba haka rayuwar yake da haka rayuwar yake cewa eh yayarsa ta rasu ita a gadon ta kalala ne ba kowa ne eh, ba ta baka mutu ba shi akwai kason sai ce ya ya ce a ba wa yar yaya to shi kuwa gashi na su ya mutu haka rayuwar yi kana ɗaukar makara wata ran za a ɗau makara haka rayuwar yi kana ba da labari wata rana za a ba da naka labari ba yanzu muna mutuwar magana mutuwar wasu ba wata rana sai ku ce abubakar mustapha ya mutu haka rayuwa ya haka rayuwa ya duk wanda ya ce maka ba za ka mutu ba kar ya yi maka ne ya ba ka albarka ko shugaban koriya ka same shi kace ba za ka mutu ba zai ce kar ya yi don mutuwa ba a ba dole ana da ake lalaban ka yarda ba ka kalankar ga ɗaya kalankar ba ka yarda kada ka yarda wannan ba a neman wai sai ka yarda har ka kana da yana bautan Allah ne za a ake ta maka wazi ka yi amma ka yarda za ka mutu da kada ka yarda wanda dama waye damu da kai da ka yarda da kada ka yarda ai kada ka lana rabi a yuni na masari masari ana law kanat al albabu ta'tabi to shine kenan sai Allah madaukakin sarki ce, inna Allah la yukhlifu al lalle Allah da yace za ka zo ka wuce kusa da gidansu ka zo ka shigar da musuluncin garinsu lallai Allah baya saba alƙawari sai an yi haka wato abinda Allah yake nufi duk wanda yake faɗa da musulunci to musulunci nan zai zo shiga har gidansa shi yasa a a wani yankuna na china suna azabtar da musulmai wani yankuna na indiya suna kore musulmai a masallaci su zo su sa shanu kai da alalu da karnuka a masallaci kyale su duk wannan barna da suke yi akwai ranar da kuma musulunci nan wurin zai shiga tunda har su canza wasu wane ne duka akwai masallaci ai magana ya kare ma'ana shi musulunci wani irin addini ne wanda in baka in baka yi fada da shi ba ma ka ji zaman lafiya in ka taba sai zo har gidanka sai shiga kana cikin fadan sai an kai sai zai musulunci kana cikin ta ce yarka za ka musulunci ko haka musulunci yake haka musulunci kasashen da yanzu kaga musulunci ta yi ƙarfin da su suka yi fada da musulunci domin makka ba ya gari a cikin zama ba sai dai koma madina to yanzu ba ga sanar ita ce cibiyar musulunci haka rayuwar ta duk inda ake fada da addinin sa maka ido addinin za ta shigo wurin za ta shigo wurin tunda an zo an yi a america toci toci wasu ka bar wa musulmai kyauta aka mayar masallaci don mabiya sun kare wasu tsayarwa musulmi ya su lokaci kawai wanda suke kamuna cikas 'yan ta'adda sai su je su fasa bom a kasuwa su tada bom a kasuwa su tada bom a coci sai a tsani musulmai a ce musulunci ne musulunci kuma bai yarda a tada bom a coci ba bai yarda a tada bom a kasuwa ba kai a musulunci ma bai yarda a da bom a cikin masu shan giya ba dan mai shan giya bola da aka ce a kishi ba ce a kashe shi ba inda kuma ku waɗanda ba musulmai ba za ku gane masu ta'addanci da sunan musulunci musulunci bai goyi bayan su ba ai ta'addanci su ma masallaci bai tsira ba su da suna kai wa masallacin farmaki suna kashe ba suna kashe malaman ko kun san dai ba musulunci ba addinci ba in ba dai iskanci yan ta'addan ba duk da kuma akwai kafirai da suke sa rigar musulunci su yi ta'addanci amma mu da za a bar duniyar lafiya har yanzu za a yi label din duniya da musulunci jama'a don musulunci su ne suke da kyawawan manufofi na zaman lafiya kyautata maƙoci kyautata wa bako magana ma yake ka faɗi alkhairi ko kai shiru fal yakul khairan aw addini ne muke da komai na tattalin arziki da ci gaba komai muna da shi a amma kaga yan ta'adda su suke kawo ne yanzu mutum mutane suna shan giya ka jaza kaje su ta me yasa ka kai eh suna shan giya kenan kana kishin addini eh sai a ce to da kai da Allah da annabin faɗin wajikishin addini in ka ce na ji annabi kishin addinin sa ta kai kafiri la fi kaddimu bayyana dai lawar to eh annabi ya fi kishin addini to shi annabi me ya faɗa ne game da mai shan giya mai shan giya annabi bai kayyade bulalar da za a mishi idan mutum ya sha giya sai annabi ce jama'a a da wani ya sai ya ɗauko takalminsa pa pa wani ya cire rawaninsa yadda ake bubbubbub lafsara bugo ko ba ba ya an dan bubbuge ne an dan bubbuge shi an rike da bugiya ne wani ma da aka zara bugi ko ne yana cewa dan banza dan sai da ce kun yana roƙon shaida ne a kan yana son Allah da annabi haka annabi yace sai na Umar da yazo ya kayyade bulala don in bai yi wa abun shi ba tara zuwa samu masu wuce gona da shi sai tara da da suke raye lokacin yanzu ya kamata su ɗaya da bulala ga wanda ya sha giya sai suka yi ittifaqi wanda ya sha giya yana iya surutai a surutan zai iya cewa wani shege to kaga iya cewa wani shege ya zargi baban wancan da zina to tun da ya faɗi aka ba shi wuri ya gazafi wanda ya gazafi ko bulala tamanin to a yanke masa bulala tamanin kuma duk da haka sai aka yi rubutu in an kama wanda ya sha giya ana kan masa bulala tamanin din ya mutu to a shigar baitul mali musulunci a ɗibidiyya naira miliyan tamanin yanzu a bawa dangin haka sai na ali bin abi tsari Allah ya kara masa yarda ya ce babu wanda garin tsayar masa haddi in ya mutu zai dame ni kamar wanda ya sha giya ya ce don in ina masa bulalar ya mutu wallahi sai na biya jiya ku kaji mafi tsanani bula a mani aka a yi maka sai sai ka zo da ake ka harbe shi da yana gidan da ka zo da ake ka harbe shi ko ka ta da bam ya mutu to yanzu ke kai kana cin gyaran Allah da annabi kana cin gyaran sahabban annabi kai salafin ka ne kai shelan da ke kwaikwayo ba addini ba shi yasa ya kai matashi kar a zo a ziga ka a sa maka wata caji na ƙarya duk yadda nake kishin addini ba ka fi su dan fodiyo ba ba ka fi su gumi ba ba ka fi su shan ja'afar ba ba ka fi su da tsakani ba kai ka zauna ka da ya kai mai zafin kai ina tambaya kai ka ɗebo zafin kai kai ɗan wani ƙungiya ne ko wani ɗari ce koji in kai ɗan ɗariƙar tijaniyar ka fi shi ɗahir bauchi son tijaniyancin ya taɓa cewa a kashe kai ɗan izala ɗan izala ɓangaren jos allah ji kan shek ismaila idris ga shek sani a jingir sun taɓa cewa a kashe wani a kai ɗan izala ne ɓangaren kanta ga su shar ba mai shinkafa allah ya ɗaya shi ga su shar abdullahi balala ga su dr jaro jalingo ga su shar muhammad kabir haruna gombe sun taɓa cewa a kashe wani a'a to kai ɗan salafiya ne to ka zo duk salafiyar jirga ka kai albani zariya duk salafiyar jirga ka fi fantani ko ka fi almuhaddis shek dr sani rijiyar da su bin usman ga su dr mansur sokoto wa suka taba cewa a kashi saboda ka sai ka tsaya ka sai ka kanka ashe ta'addanci ta kowane bangare ta kowane dare ga musulunci ba da karan kalla idan yin shi'a ne suke cewa ku kashe mutane to dama shi'a kafirci ne ba addini ba ba musulunci ba dan tana cin gyaran qur'ani tana cin gyaran sahabbai tana cin gyaran annabi saboda kallon addini musulunci addini ne na baje kolin ilimi da hujjoji haza bayanun linnas wal yundiru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahu wahid wal yadhakkara ulul albab bayani ake yace balaghun fa hal yulaku illa ƙaƙaunar fasu da tun zira man kana hanyar wa yi kala ƙaunar alalkafin ba zankir inda ma an ta muzankir don ka ya ayyuhar rasulu balle ka isar ma ku zira ya yi tagarwar fa in lam taf'al fa ma ballanta risalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace ga ta farkina ina kira zuwa ga Allah ala basiratin a basira ake wazin ba ta ala'e ke ba ba ta ala'e ba ala basiratin da ilimi ne ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ma'ana min al-muslim sai sa lokacin da ke har mai duguri na rubuta Muhammad Yusuf wasiƙa a 2006 ko 7 cewa ina son yin mukabala da shi 2007 shi ne tura shekau muka yi mukabala a gare ta a nan ga jimalai babban layi muka kure shekau ya ce ko ina ka ɗaya sai karatun gogon ka an zo an ce min lokacin ah, abin da shi muhammad yusuf yana gwarzo ya zo gwarzo na kira shi na ce na nemi mu yi mukabala ta turo shekau kuma ya nuna ya amince a yi boko sai ce to ai ra'ayinsa ne ba ra'ayina ba sai ce to ba kai ka turo shi wakilcin ka ba to zan zo in same ka gwamnati mu yi mutabara ta da kai mu zauna sai ce da ni abubakar mustapha ai wa'azi ya kare yaƙi ya rage sai ce a to yaƙi ai wannan mu ba namu ba ne sai ku je ku yi da sojoji mu ka inda lissafi ne na ɗauka wasa ne sai da yaƙi ya zo ku shirya abu da musulmi duk wanda ka ji ya ce a yi to ba shi da gaskiya ƙur'ani izo su ɗin nan in dai akan musulunci kake ya ishe ka kayan aiki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in akan musulunci da gaskiya ya ishe ka kayan aiki to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa shi eh, eh, kai naka wa'azi ne shiryar da mutane da Allah ka yi wa'azi ba daina shan giya ba sai kamar gwamnati ta yi ba ta yi ba kai ka gama naka mara alin kun kana fari gairu biye da gwamnati in ɗanka ne ya shigo gida da ƙwaya sai ka bashi kaji don ɗanka ne fa in lam yastati fa bil lisani shi ne naka to shi yasa Allah ya Allah insha Allah la hada nasu jami'a wala yazalu alladhina kafaru saboda haka gwamnati ita za ta hana wasu barnan ba ta hana ba to ba ce ka ibi kashin ba kai kayi naka su kuma sai Allah ya kama su dan ba mamaki gidan giya su ma suna zuwa su shagiya shi ko matsalar jiya baya daɗi duk yadda ɗakin sa yake da kyau ba masa daɗi sai ya ji ya zauna cikin yan jiya. da zai tayi shi ɗan Allah tsare mu sai Allah ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle Allah baya warware alƙawari aran sai Allah ya ce mu ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم Ubangiji ta'ala yake cewa walakadin tunziya haƙiƙa an yi izgili bi rusulin min qablika da manzanni da suka zo gabaninka Allah ya ce sun ma'afarsu sa'annan na kama su fa kaifa kana iqab yayin uba ta ta kasance wato wannan wani abu ne Allah ya buɗe, yana cewa annabi ya rasulullah ka zo wa'azin nan lalle za maka izini ya kai mai da'awa ya kai mai wa'azi muddin ka ɗau da'awa ne da wa'azi dole sai ka za masu izini kenan ana gaya maka abin da za ka yi fesin ɗansa tun kafin ka haɗu da shi haƙiƙa an yi izgili wa manzanni da suka zo gaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ɗaukin da aka yi an ce wa annabi ah, mahaukaci Allah ya kare shi shi bai kare kansa ba amma Allah ya kare shi ma an da bi ni'mati rabbika bi majnun an ce da annabi mawaƙi ne Allah ta wa ma huwa bi qawli shari an ce da shi boka ne Allah ta wala bi qawli kahin an ce matsaki ne babu abinda ba gaya da shi ba sannan sahabban sama an ce wawaye ne A anu'minu kama amana sufaha ta Allah ta'ala innahu humus sufaha to ka zo bayan duk annabawan Allah sai da aka musu izini ka ɗauki annabin farko annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin ka ce kawai da ka cika naci ya yi wa'azin su dake shi su dake shi ya suma su tafi can an jima ko su ga ya farfado yana inda alhamdulillah ya ci gaba da inda aka tsaya lokacin da matsala ya yi matsala sai Allah ya gyara jirgi bai iya kafin tafci ba amma Allah ya tura mala'ika shi ke gaya masu tsarin itacen yanka cakkana ka buga kusa daidai nan don anis na ilfulka bi a yuni na wa wahina a idan da wahayi da ya zo yana yanka katako yana yanka kaza ya zo to a shi dama kai kafin da ne dama rashin sana'a ne ko ai kai basirka ya mace yau shekara 950 da wannan sana'ar kafintancin karibi yadda ka iya gyaran nan za su gyara gadaje da kaza da a yau ba garin nan ba sai dai a ce a duniya ana maganar ko ne manya masu kuɗi wani gwamnati da ah, an nafta ba su fita ko ka koma kafintanci me yake ce da su in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yu'dhi ba izgiri kuke mana ba yadda kuke mana izgiri mu ma akwai ran da za mu ku izgiri yadda kuke mana izgiri don da sannu za mu san waye azaba zai zo ya kunda ta shi kuma haka rana ɗaya tashi a jirgin suna cewa ya nuhu ya nuhu shi kenan sai mabiya na binu su kai zo zo zo zo sai mai shi ya zo dab sai su yi masa gwalo sai zube a ruwa annabi nuhu ya doka ɗansa musulmi ne sai ce ya nayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafiri ya ɗana zo ka hau sai ce sa'awi ila jabali ya asumu ne min yana kokarin mika hannu ya jawo dan fa hala baina humar mawush sai ya hazo shi daga kan fa kana min al mughraqin Allah ya halakar da ta. jirgin ya tashi ba birki ba kuleshi ba wasu na'ura kawai shi jirgin yana da totur yana da birki in ana so ya ƙara gudu bismillahi bismillahi zai rika fada niyyar shi zai in ana son ta rage gudu bismillahi wa qalar kabu fiha bismillahi majriha abinda zai gudanar da ita totur kenan shi da bismillahi wa mursaha shi ma mai bismillahi haka ne ta ce da jirgin su shi Allah ya ce wa annabi hakika ai izgili ga manzannin da suka zo gabaninka wala kadin to zuwa bi rusulin qablika hakika ai izgili ga manzannin da suka zo gabaninka fa amlaytu lil ladina kafaru sai ne jinkiri ga kafirai da suke izgilin rana daya sun ba kansu sai na kama su fa kaifa kana ikam ya yi ta kasance sai mu tsaya nan abu da muka faɗa na daidai Allah samu yi tarayya alada kuskure ko fotun tuna shi Allah ya mana Allah ya yi mana damuwa da musu subhanaka allahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma